أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته muna kaddamar muku da sallama ta musulunci yan uwaye na musulmai muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a cikin wannan shirin namu na fiqihin ahlul bait salamullahi alaihim ina ji mun yi zance a wancan saduwa da muka yi har muka kai inda muke bayanin cewa idan mutum yana alwalla sai samu kansa an yanke hannunsa guda bin dubba ke daya idan ya kasance inna aka yanka daga wannan bagire ne zuwa ga mai eh, yasuwansa to lokacin ba zai wanke wannan bagire ba kuma ba zai yi mai ya yi shafa da wannan bagire ba a wannan hali idan ya kasance bai ya shafa kansa da kafansa a cikin abin da ya saurana daga hannunsa to lokacin sai ya bar wani ya mai shafe yani wani zai mai shafe a kansa da kuma mai kafansa idan mutum aka yanka kafafuwansa guda biyu ko kafansa ɗaya idan ya kasance inna aka yanka ba dukkan bagiren inna ake shafa ba ne to wanne shi ya shafa a kai idan kuma ya kasance dukkan bagire da za a yi shafa a kai duka an yanka to lokacin mai batun shafa ya fadi akan wannan Eh, mutum a bagiran mai alwallah zancen da za mu yi yanzu shine izan mutum mai yana da miki ko maluru ke jikinsa ko ƙari izan mutum ya samu kariya sai aka daura wannan bagire da ya kare izan ya kasance wannan bagire da ya kare a cikin mai jikin mutum a cikin gabobi ne na alwalla to menene wazifansa da farko dai idan aka daure wa mutum jikinsa in kasance bagire ne na alwalla ko gaba ne cikin gabobin nan na alwalla wani lokaci ana sa magani a wannan bagire na ya samu karya to idan aka sa magani aka ɗaure wurin shi an muke ce ma mai alwalla na mai karya abinda muke nufi da mai karya a wannan bagire shine mai wanne yake mai ya samu karya kuma mai an daure wurin izan bawa ya samu kansa a cikin wannan hali cewa akwai miki jikinsa ko ƙurji ko akwai kariya a jikinsa Izan ya kasance ya yi alwalla alwalla yadda kowa yake yi masu lafiya suke yi ba da wani matsala ba to sai ya alwallansa hakana Izan kuwa in ne zamana yana da kurji ko miki Izan an yi abu da wurin yani an daura wurin amma za a yi kwance wannan daurin da aka yi za a walwala wannan dauri da aka yi kuma ba zai samu mai wani matsala ba to lokacin sha kwance wannan daurin da aka yi sai a mai sai ya yi alwallansa kamar yadda ya kamata idan kuwa ya kasance inna me ya samu kariya ko yake da miki an daura wurin kuma za a bude. Eh, ruwa kuma ya kai wurin ba da wani matsala ba to sai a bude amma izan ya kasance aka kwance wannan bagire zai samu matsala ta lokacin kada a kwance shi na gefen wannan bagire izan ya kasance ya mai wanke wurin to sai ya wanke in bai wanke ba bai wanke wurin kuma wannan mai ya fari a kansa wannan lamari me zai yi lokacin za mu zo mu yi bayani zai shafa akan wannan dauri da aka masani. Izan ya kasance wannan kurji da ke jikin mutum ko kariya da ke jikin bawa a kan kansa ne ko kafansa Izan an yi abu da ya so ya yi shafe a kai to ba laifi shi a kwance wannan dauri sai ya shafe a kai idan kuwa kasance an sa magani kuma ba zai yi shafe a kan wannan maganin ba to lokacin ba laifi a sa wani don tsumma a wannan bagire sai ya shafe a kan wannan tsumma idan kuwa kasance ko an sa summan ba zai yi shafe a kan wannan summan ba to a wannan hali eh, sai ya bar alwallah ya yi taimama sai bar alwallah ya yi taimama amma abinda aka so nan sai ya yi wani alwallan ba da shafe ba ba da mashu ba bayan alwallan ba da mashu ba nan me sai ya yi taimama a nan za mu yi bayanin wayannan halaye da yake mai eh, yana faruwa a cikin rayuwar mu yau da kullum idan mutum ya samu kansa cikin wannan halaye menene wazifansa ina ji wani lokaci mutum zai samu kansa yana da miki a jikinsa ko yana da eh, maluru ko kari yani ya karye mutum an daura wurin hali na farko shine gabobinsa in ne ya samu karyan in ma ya kasance huskansa ne ko kafansa huskansa ne afon ko hannunsa wannan bagire guda biyu na alwalla huska ko hannu a wani hali za a bude wannan mai daurin da aka yi izai kasance kuwa za a bude wannan dauri da aka yi yana da halaye guda biyu wani lokaci za a bude wannan dauri kuma idan aka bude za a yi wanke wannan bagire ba kuma wani matsala sa'an na biyu za a iya bude amma idan ruwa ya kai wurin mutum zai samu matsala yani imma kariyan zai dau lokaci ba samu waraka ba ko malurin zai dau lokaci ba samu waraka ba ko mikin da ke wurin zai dau lokaci ba samu waraka ba ta a wannan hali izan mai kasance ruwa ya shiga a wannan bagire ya samu mai matsala da farko izan ya wanke gefen wannan bagire to sai ya wanke izan kuwa ba zai wanke bagiren wannan bagire ba yani gefen inda me yake da mai karya to lokacin sai me sai shafa akan wannan dauri da aka masa wannan hali na farko kenan shi ne me za a bude wannan bagire idan aka bude wannan bagire kuma akwai halaye guda uku zai mai zai wanke gefe wannan bagire sai wanke amma ko da yake ihtiyati ne wannan ke mustahabbi ya dibiya wani abu da yake mai mai sarki a kan wannan bagire sa'an nan mai sai eh, ya yi shafa a kai izan kuwa ya kasance bai ya wanke wannan bagire shi ne eh, zai shafa a kan wannan dauri da aka masa izan kuwa ya kasance lokacin da aka bude wannan bagire izan ya yi alwallah ya kai ruwa ya kai a wannan bagire zai samu matsala yani za a samu jinkiri a wurin waraka to lokacin izan ya bude in ba matsala sai ya wanke amma akwai matsala sai ya abin da muka fadi da farko na'am izan ya kasance wannan kariyan ko malurin ba za a iya bude ba to lokacin akwai halaye guda biyu su ma da za mu yi zance a kai hali na farko shine izan me ya zuba ruwa akan wannan daure da aka yi ba wani matsala to a wannan hali izan ya kasance wannan kurji da ke tare da mutum sarkakekke ne waton ba najasa ba jini a kai to a lokacin izan ya kasance ya me ya sa ruwa ruwa ya kai ga wannan kurjin nasa ba wani kuma me damuwa to lokacin ya kamata me ya sa ruwa a kai amma ya zamana me akwai damuwa to abin da zai yi ne shine mai sai ya yi alwallansa akan mai wannan dauri da aka yi wannan zai kasance wannan dauri ko wannan miki ko wannan maruru ba najasa a kai amma ya kasance akwai najasa a kai to lokacin abin da zai yi ne sai ya yi alwalla akan wannan mai dauri da aka mai ko kuwa hali na biyu zai kasance in ya sa ruwa akan wannan mai daurin da aka yi masa to akwai matsala to a lokacin abin da zai ne sai alwallansa zai ne akan daurin da aka masa ba zai kwance wannan daurin ba kuma ba zai sa ruwa akan wannan dauri ba shine mai zai shafa akan wannan dauri da aka masa wannan abin da ya danganci inda me ake wankewa kenan huska ko hannu amma abin da ya dankanci gabobin da ake shafawa shine mai kai da kafa su akwai halaye a kan mai cikin lamarin kai da kafa da farko izan ya zama na akwai bagire da ya saura a kan kansa ko kafansa da zai shafa a kai ko da mai eh, maimakon ya sansa ɗaya ne to lokacin ya ya shafa a kai wannan halin na farko kenan hali na biyu shine idan ba wani bagire da zai shafa a kai to wannan hali na biyu shine mai in ya zamana shafa da zai a wannan bagire akwai mai matsala to lokacin mai sai alwallan da yake mai wurul jabira zai shafa akan wannan akan wannan aka masa na farko kenan amma izan ya zamana ba wani matsala ya yabu da wannan dauri da aka yi to ya kamata ya bude wannan dauri da aka masa ya yi alwallansa yadda kowa masu lafiya ke alwalla ko kuwa a'a a kan wannan dauri da aka masa izan ya ya bude to sai ya bude wannan dauri ya yi alwallansa yadda kowa ke alwalla amma a cikin wannan hali kamar yadda malumma suka ce ihtiyati ne mai ya yi taimama kuma yani ya zama da matsala an daura kan mutum duka baki daya to bai ya kwance bai yi masu a kai to lokacin mai yani idan ruwa ya taba zai samu matsala shine mai sai ya mai ya yi shafa a kan daurin da aka masa ba zai kwance ba haka kuma kafansa amma a wannan hali shine mai anso ihtiyati bayan wannan alwallaya ne ya wanke huskansa ya wanke hannunsa ya shafa akan daurin da aka yi a kansa ko kafansa sai yi mai sai ya yi taimama ina ji in allah ya yarda sabon shirin da za mu hadu da ku za mu yi zance ne akan shartotin alwallah هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته